yanzu kana tafiya cikin mota za a tsaya akwai bohol ga hanya akwai rijiya ga hanya akwai randa a hanya duk da babu wa'in yana cikin ni'imomin Allah yanzu mutane suna cikin yalwa da ni'ima kullum butulce ma Allah su kai kullum ta su kai wahala yanzu in ta ta kama ka cikin Abuja baka taba ganin mai tafiya Abuja ƙasa ba a da ku daga wuce Abuja ma daga Sham zuwa Misira a ƙasa ake tafiya daga ina zuwa ƙasa amma yanzu Allah kalla zaka samu irin trailer nan Da ka shiga kuma in ka shiga ana tsayawa wani waje ku ci abinci ku sha ruwa gwagwadon ruwan da kaka iya sha a buɗe honhu ka sha ruwa honhu annabi sassan da ya yi aure da aka zo za a yi walima ruwan sama aka sha da su kwanta ƙasa ruwan honhu ai manyan ruwa ne ai manyan ruwa ne to wani ma zai sha fiye wata ma ba ruwan honhu ba ruwan sachet wani ma ruwan kwalba yake sha wata an ci gaba akwai yalwa akwai ni'ima kullum haka ne ka faɗi ni ban taɓa yadda a ce ana cikin wahala ba duk mai sauraron karatun nan wallahi mawadaci ne duk wanda ya kasance yana da hawaya da yake saurare sahabbai waya a tambayi annabi yana halitta a yi sallah da tufafi ɗaya abin da ke cewa ɗaya kamar wando faɗai. ɗai ba da riga sai annabi ce wake da tufafi biyu cikin ku ai ba dukkanin kuke da tufafi guda biyu ba yau ka gada min wanne ne bai da tufafi guda biyu kowa na da riga da wando tashe kafi sahabbai zama wadace da kawai abin da saka ce ganin ko da shi kana cikin wahala domin kana son duniya ne duniya kake so da yawa ka manta da lahira su kuma lahira suke tunani don haka cikin su annabi kira cikin kwa da tufafi biyu an ce ba a sallah tufafi daya an ce ba a sallah da wando tuwa da riga da wando an ce ba a sallah da riga ɗaya sai da wando to cikin ku ba da riga da masu riga da wando kidayayyu ne wasu kuma fi yawa zane ɗaya gare su zane guda suke suke lagawa su saka to amma saboda akwai yalwa wani ruwan famfo yake sha su sahabbai ba su samu irin shan ruwan famfo ba rijiya ɗaya ne bi'ir buda'a a jefa kazanta ciki a jefa kyallen haila ciki kuma ita ke ɗiba ita ka sha aka dafa abinci da sauransu amma yau wani na shan ruwan rijiya wanda yake wankakki ruwan rijiya lafiya lau rijiya da yake shan ruwa ba a jefa kayan haila ciki ta ce ka ji ɗan gata amma shi ke kuka ka samu ruwan rijiya wani ma ya wuce rijiya ruwan bohol wani ma ruwan famfo yake sha kai wani ruwan sace yake sha wani ruwan gura yake sha duk Allah zai tambaye mu manya manyan ni'imomi ne wayanda su na gaba ba su samu ba sahabban manzon Allah ba su samu ba annabi sallallahu bai samu ba kuma sun fi mu daraja sun fi mu dokaka don haka sai malam ya ce matafi yana yin yana yin taimama saboda me yace matafi saboda da in zaka tafiya daga nan zuwa Kano daga nan sai ka dauki ruwanka yanzu kai ɗan gata kake kana samun famfo a hanya kana samun rijiya a hanya kana samun bohol a hanya kana samun sachet water ana biyo ka har cikin mota motan kasuwa kake in motan kake ana cewa a sai pure water ana mai sanyi ma zaka samu ana sayin ruwan gora za ka yanzu baka bukatar wannan amma shi matafiyi yana buƙatar a can da sai ya ɗauki ruwa to saboda ɗaukar ruwa ruwa nauyi ke da su ko a je ka ɗauki galan ɗaya zaka je Kano an baka wahala in daga Sokoto zaka je Kano ka ɗauki galan ɗaya kafin ka kai guso ka shanye shi <laughs> kana bukata sai in 50 liters zaka ɗauka 50 liters ta zaka ɗauka kaga akwai wahala da yawa don haka ala kulli halin muna cikin ni'ima mai yawa tun da Allah ya yi duniya ba a taɓa zama cikin ni'ima ba kamar wannan lokacin akwai kuɗi hannun mutane akwai jin daɗi akwai yalwa kaga wani mutum yana da tufafi kala biyu set biyu wani yana da set uku wani yana da waya salula yana waya amma ce wallahi cikin wahala ake makaryacin banza wallahi ƙarya kake wallahi ana cikin ni'ima kuma sai Allah ya tambaye mu wallahi tallahi sai Allah ya tambaye mu waya kana buga ma wani yana Kano kana buga ma wani yana Maiduguri amma wai cikin wahala ake saboda kame saboda ka zo zaman duniya ne tufafi kala uku fake ga wani yana da shadda bulu yana da fara yana da green dushi kadai ya aje wani ma yana da kala biyar wani da kala goma amma yana cewa wai ana cikin wahala takalmi wannan nasawa cikin sahabbai ba kowa ke da takalmi ba kasa suke tafiya babu takalmi wasu amma wannan takalmi kala biyu yana da slippers kuma yana da wani wani kala ɗaya ya kai naira ɗari takwas ya kai naira dubu amma kuka yake yi in ka tambaye ibada ta kiyamun laili nawa ya kai saboda shi ba lahira yake tanadi ba duniya dai ta yi wahala yana ganin ba a samu da yawa ba